Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Alhamis 11 ga watan Janairu shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da 17, 25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jibuta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makiri ne tare da ibrahim ka garba muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji martani 'yan siyasar Najeriya kan jadawalin zabukan zaɓen shekarar 2019 wadda hukumar zaɓe ta aina ta fitar. Za ku kuma ji cewar hukumomi a jamhuriyar niger sun fito da sabon salo a kan dabarun yaƙi da rashawa a cikin ƙasar. Haka kuma muna ɗauke da shirin nakasa na Usman Ahmad Kabara. Akwai kuma sharhin jaridun Ghana da sakonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki alkalin nan na jihar California wanda ya toshe yunkurin gwamnati na dakatar da shirin nan na kare dubban bakin haure daga kura waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba tun suna yara. Wannan al'amarin na nuna kowa yadda tsarin shari'a ya lalace. ta yadda babu adalci ma ciki abinda donald trump ya rubuta kenan a kafar twitter jiya laraba wannan caccakar da trump ya yi ya auna ta ne kan wani alkali a jihar california mai suna william alsup wanda ya yanke shari'a ta goyon bayan wasu mutane da kuma cibiyoyi ciki har da jami'ar california waɗanda dukkaninsu suka kai ƙarar gwamnati da zumar dakatar da yunkurin kawo ƙarshen shirin nan na jinkirta ɗaukar mataki kan shirin ba da kariya ga yaran da aka kawo su amurka ba bisa ƙa'ida ba da ake kira daka a takaice shirin yana kare matasa baƙin haure wajen dubu ɗari takwas daga kura alkalin ya yanke hukuncin cewa shirin kariya ya ci gaba da aiki har sai an yanke hukunci kan ƙararrakin da aka kai a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya ce ga dukkanin alamu da ƙyar zai gana da babban mai binciken nan na musamman robert mueller da ke bin diddigin zargin da ake na cewa kwamitin yakin neman zaben shi trump din na da wata alaƙa da cibiyoyin gwamnatin ƙasar rasha Trump ya faɗi hakan ne jiya Laraba yayin wani taron manema labarai bayan da ya gana da Firaministar Norway Erna Salvat. Trump ya sake jaddada ikirarin nan da yake yi cewa sam babu wani haɗin baki da rasha. Ya ƙara da cewa ga dukkan alamu ba sai an ma tambaye shi ba. rahotanni na nuna cewa mula ya bayyana ma lauyoyin trump cewa tawagarsa za ta so ta yi tambayoyi ma shugaba donald trump a matsayin wani bangare na binciken da ake yi trump ya ce wannan binciken ba wani abu bane illa kulle-kullen 'yan jama'iyyar democrat ya zuwa yanzu dai wannan binciken ya kai ga samun tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben trump robert eh, eh, manafort da laifi a yadda kuma tsohon mai bawa shugaban kasar shawara kan tsaro mai Pence ya amsa cewa ya yi laifi to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a wani salo na ansa laifi irin wanda ba a saba gani ba rundunar sojin kasar myanmar ta ce sojojinta ne suka kashe wasu 'yan rohingya goma da aka samu garawakinsu makare cikin wani kabari guda ofishin yada labarai na ma'aikatar tsaro ta myanmar ya fitar da wani bayani jiya laraba inda ya ce sojoji ne suka kashe wasu da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne waɗanda aka samu garawakinsu makare cikin wani kabari ma'aikatar tsaron ta ce za ta ɗau matakin horaswa akan waɗanda suka aikata wannan kashe-kashen da kuma waɗanda ke jagorantar jami'an tsaro a jihar rohini an dai kama mutanen da aka sami su ɗin ne a watan satumban da ya gabata bisa ga bayanin sojojin waɗanda sojojin suka yanke shawarar kashe su saboda rashin matakan tsaro da kuma ma'aikata. ambaliyar ruwa da malalar ƙasa sun hallaka mutane 17 baya ga gidaje da dama da suka ruguza a arewacin birnin los angeles da ke jihar california ta nan amurka inda watan jiya wata wutar daji ta ƙwaƙona itatuwa da ganyayen da ke kan tsaunuka. an bayar da rahoton cewa har ila yau akwai mutane goma sha bakwai da suka ɓace yayin da a jiya laraba aka faɗaɗa binciken gano mutanen da abin ya shafa bayan da wata babbar tawagar bincike da ceto ta iso daga karamar hukumar los angeles da ke kusa da wurin tare kuma da taimakon dogarawan tsaron gabar amurka da wasu ƙarin jami'an tsaron ba mu san inda suke ba a cewar wata mai magana da yawon karamar hukumar santa barbara ibrahim ka almasi garba kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla 'yan siyasar najeriya sun yi ta tsokaci a kan jadawalin zabukan zaɓen shugaban ƙasa da na gwamnoni da na ƙananan hukumomi wanda hukumar zaɓe ta ainihin ta fitar shekara guda kafin zaɓen lamarin da ba sabon ba to koya jadawalin yake ga madina dauda daga abuja da ƙarin bayani Hukumar zaɓe ta ce a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin tarayya a ranar Asabar 16 ga watan Fabrairu shekara 2019 sannan a zaɓen gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da na birnin tarayya a ranar 2 ga watan Maris. Wannan ne karo na farko da hukumar zaɓe a Najeriya za ta fitar da jadawalin zaɓe shekara ɗaya kafin a yi zaɓen, tare da yin gargaɗi cewa daga yanzu za a rika gudanar da zaɓukan ne a ranakun da aka ambata ba tare da ɗagawa ko jinkirtawa ba. Wani abu da 'yan siyasa ke korafi a kai shine batun da hukumar zaɓe ta ce za a yi zaɓen fidda gwani da warware korafe-korafe da za su biyo bayansu kafin ranar 18 ga watan Agusta na shekara 2018. Shu'abu Abubakar shine tsohon mataimakin kakakin majalisar dokoki a jihar Bauchi kuma ɗan jam'iyyar APC ne. Kamar yadda na ga turntable na ita INEC wanda tana nuna cewa eh, za a fara yin primaries a ranar 18 ga ainihin watan august sannan kuma ta kai campaign zai fara kuma shi a november to ni na ganin wannan tsari nata akwai riga malam masallaci ko dai inec ba ta san mai ta tsara ba ko kuma ta yi kuskure a tsarinta ko kuma ta canza tsari bisa yadda aka da aka saba da shi. Amma a nashi ra'ayin Dr. Umar Ardo na jam'iyyar PDP ya ce yana goyon bayan matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka tun daga ƙarin rajistan sabbin jam'iyyu har ya zuwa fidda wannan jadawalin. Wannan da aka fitar wanda hukumar zaɓe suka fitar no, ya yi daidai don mu masu neman takara za mu sami lokaci mu shiga takara in mun sami mun fita a, a jam'iyyar mu muna da lokaci daidai wanda ba zai gajiyar da jama'a ba a yin kamfen. Na ba da goyon baya a wannan. Shi ma shugaban sabuwar jam'iyyar NRM wato jam'iyyar ceto 'yan Najeriya Sanata Sa'idu ɗan Sadau yana mai bayani cewa. Wannan jadawali wanda kuma zaɓe ta ƙasa ta fitar jam'iyyar mu ta NRM ta yi matuƙar farin ciki da ganin wannan jadawali. Babban abin sha'awa a cikin wannan jadawali ina ganin a tarihin zaɓe a ƙasar nan. Wannan shi karo na farko da hukumar zaɓe ta ba jam'iyyun siyasa cikakka sanarwa mai isasshen lokaci wanda ke fiye da shekara ɗaya kafin ta zo an gaya mana duk abubuwan da za a yi har zuwa zaben shugaban ƙasa da zaɓen gwamna da 'yan majalisar jiha. waɗannan zaɓuka da ake shirin gudanarwa a shekara 2019 su ne zaɓukan farko a ƙarƙashin jagorancin Farfesa Mahmud Yakubu a matsayinsa na shugaban hukumar zaɓen Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Madina Dauda. A jamhuriyar Nijar kuma wato hukumomi ne suka sanar da wata sabuwar dabarar yaki da cin hanci a da rashawa a cikin kasar ga silibin muni barma daga birnin yamai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Taron majalisar ministoci na Juma'ar da ta gabata ne ya ba da sanarwar kaddamar da wasu sabbin dubarun yaƙi da cin hanci da nufin sakarwa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya marar gudanar da aiki a ƙarƙashin wata sabuwar dokar da ta haramta yi wa hukumar shishigin da aka saba gani a can baya. Mai shari'a Abdurrahman Gusman shine shugaban hukumar yaƙi da cin hanci a Nijar. Yanzu wannan doka sabuwar doka da an ka dauka. In mu mun gani ko mun karanta a jarida ba sai mun tambayi izinin mutum ba. direktoma ne muke aiki direktoma mu dauki dose mai aikin shi ɗaya kenan na biyu wannan doka ta ba mu izini in kana da dukiya mu kama dukiyar ka mu rike ta sai an kare ta ba mu izini mu shiga gidanka mu yi bincike mu samu ta ba mu izini mu hana maka bulaguro sai mun san yadda ka yi da dukiyar kasa ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam sun yaba da wannan mataki ko da yake suna ganin zuwa bikin ba bikin ba ne saboda haka hamidu sidi fodi na kawancan platform ke cewa an yi ne so ɗaya an yi so biyu an ce mu talaka mu yi hakuri duk masu taɓa dukiyar mu a maganin su kuma har yanzu ba mu ga ai maganin su ba sai mu gani ƴan ƙwararru na ke kama kwana biyu mutum an kashiya wata takwas wata tara sai kuma gidan shi kuma lahiya lauya ci kuɗin shi kenan in ba mun ga an fara yi ba fi sabilillah duk wanda suke kusa gare su kusa ga shugaban kasa sun wanda aka zarga da cewa ya wani abu a kamo shi a ta yi a yi bincike a ba shari'a hakkinta. Yaƙi da cin hanci wani aiki ne da ya shafi kowa in ji shugaban hukumar halsiya sannan ya ƙara da tabbatar wa jama'a cewa doka za ta yi aikinta. Babu mai karhi wanda bai taba dukiyar al'umma ba shi ne mai karhi amma in ka taba dukiyar al'umma ya to kai barawo ne kana hallaka dukiyar al'umma mu wurin mu baka da kare. Da wannan dokoki da an ka dauka da luwakin nan da strategikin nan babu hannun shugaban kasa in kun ga an kama mutum wani shi ma sai ya samu labari kamar kowa abinda doka ta ce mana in mun yayi ki mu aika mishi rapor ba kaman da ba ne da ne shi yake ce ai haka a'a farautar mahandama dukiyar jama'a na daga cikin abubuwan da hukumomin Nijar suka bayyana shirin mai da hankali a kansu a tsawon shekarar 2018 kamar yadda rahotannin makon jiya suka bayyana cewa shugaban kamfanin takin zamani kaima ya shiga hannu saboda zarginsa da karkata akalar wasu dubban miliyoyin sefa yayin da wasu jaridun wannan mako suka ruwaito cewa hukumar halsiya ta kaddamar da bincike a ofishin hukumar alhazai ta koho da a ɗaya ɓangare wasu ofisoshin jami'an shigid fitin kaya duwan sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to madalla a gaida sule mummuni barma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza, yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne hannu sauka da bindiga baba ne na yi kwace da saka baba ne yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a To madalla kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha uku na dare a nan Washington da kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Kabara Ahmad zan gabatar. A wannan mako muna tare da wani bawan Allah ne mai suna Sadiq Jilogo wanda gwamnan jihar Taraba ya ba ma matsayi ko kuma mukamin mai ba da shawara ta musamman game da harkar nakasassu wanda kuma har ya gaya mana cewa akwai wasu ma masu bukata ta musamman din wanda za su yi aiki a ƙarƙashinsa domin tabbatar da cewa an dama da su a jihar. Mun samu mun tattauna da shi game da yadda yake kallon maganar nakasassu ko kuma mutane masu bukata ta musamman a faɗin Najeriya da matsalolin da suke fuskanta da inda yake ganin su kansu masu bukata ta musamman ɗin akwai fa inda sukan zara jiki kan abin da ba fa zai yiwu ba amma kuma su ma gwamnati akwai abin da ya kamata su yi wanda mafi yawanci zai yiwu amma ba sa yi. Saboda haka sai a biyo ma cikin hirar da na yi da shi tiryan tiryan. Assalamu ah, alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam. To da wa muke magana? Kana da magana da Comrade Muhammad Sadiq Jamilu. To a ah, menene mukamin ka dan yana daga cikin abin da na laluboka? ka? mukami na dai kwanan nan mai girma gwamnan jihar ta hasa a cikin dare da su Ishaku ya bani mai ba shi shawara harkar na kasa. A Taraba. Eh bai tsaya da ni kaɗai ba e, ni special advisor da ya bayar sannan kuma ya sake bada special assistant guda biyu. Ya ce daga oh. kudancin Taraba ɗaya kuma sai da arwacin Taraba. o su. ba su ce da arewacin Taraba kuma ce mace. Kuma wata ce da kudancin Taraba kuma namiji ne makaho. Kai kuma wace irin bukatar ta musamman ce a jikinka? Ni kuma dogo ne. To wato ya ya ba kowane eh. kowane wakili ya samu wakilcin mutanensa. Eh ya samu wakilcin mutanensa wannan dukkan su za su yi aikin kashi na masu nan su ba. To alhamdulillah. To yawanci dama abin da muka saba gani shine idan aka yi mukamai na siyasa akan ɗauki masu shawara a baku a yi wa ne a fa wancan kaza wannan na shugaban kasa wannan na gwamna. Shin ba ku a fitowa ku yi takara ko a baku manyan mukamai irin ji an ce ga kwamishina in an ce ga minista menene yake faruwa ne me na ka ra'ayin akan wannan. Wannan ra'ayin da ka faɗa kuma gaskiya zancen haka take domin ita al'amarin da ta masari ne yanzu an fara. ni abin da muke so mun tabbatar shi ne gwamnonin Najeriya da suke a faɗin Najeriya da suke gabaki na su koyi da wannan abin da ya faru a Taraba. Ba jiha Taraba ta fara ba da wannan mukamin siyasa ba. Domin an yi shi a Kano, an yi shi a wasu jihohi, Plateau sun yi shi, Adamawa sun yi shi, to kuma ga shi nan dai mu ma a mutu da mun samu wannan kofi ne da mu already an taɓa yin sa a Bauchi. To ban sani ba ko a yanzu akwai shi ban sani ba. Da amma dai sun taɓa samu a Bauchi. Eh. Adawa sun taɓa yi. Hmm. Yadda a yanzu ma wanda yake nufi wannan siyasa na jihar na wannan daman wannan mun kujera din mm. na san aboki na ne zaman mm. duk adamawa eh. da ka mu mun shiga sahu a yanzu eh. da haka abun alfahari ne da gwamnatocin mu especially kuma ni na arewa mm. ko da ma al'amarin da yake faruwa eh. domin kudanci kasar nan kuma sun nisa a wannan haka ne sun dade suna dalili shine zan ga baka misali don akwai wani aboki da ya aka bashi wannan abun a yau babu irin ci gaba da bai kawo ba kuma mu wannan dama da muka samu ba za mu yi wasa da shi ba eh. sannan za mu tabbatar da mutane cewa a duk laruwa da Allah ɗora mana na kaza hmm. ba za mu iya wasa da shi ba za mu tabbatar cewa nan ne duk wani mukami da za a bayar a siyasance da hmm. za mu yi rikewa dalili hmm. kuma shi ne ita ita ita wannan abu hikima ne na ubangiji ba kuma na kasa ba wai ya shafi kuma ba ne tunda dai mukan zauna aji ɗaya da masu lafiya mu yi karatu har ma ku bi su har ma ku su har ma ku fi su yawwa kuma mu je jami'a tare da su kai mm. dai jami'a shi wahala ne na kasa da yake samu idan Allah ya ka gurgu shi da kawar gidan sama da sauransu mm. wanda mafi yawanci gine-gine da aka yi a Najeriya ba a kula da mu amma mm. yanzu dai an fara samun ci gaba a mm. siyasance da kuma a gwamnatance kuma eh. yiwa mun fara tafiya cikin sahu eh. yanzu dai zan baka misali guda mm. yanzu da filato filato ta yi commission mm. na bisani wanda kuma wani abokina ne wani kurma yake rike da wannan zamani wanda kuma o oh, jihar filato muna kokarin noma a tarab o oh, a jihar filato eh, to ka hada ne da shi kenan a jihar filato zaka hada ne da shi kenan wani eh to shi kuma ba zai iya maka zance haka a jimuriya ba don kurma ne ko oh, kurma ne kurma ne shi eh to eh, na gane ka ce sai dai na je Najeriya in je in eh. ganshi da ido na yawa yawa da gani actually ka gani ina son tabbatar maka cewa duk wani dama da za a yaba wannan kasa idan an idan ya samu wannan daman ne mm. zai yi kokari ya tabbatar da ya fiye da mai lafiya domin dalilin shi ne zan baka misali a ga da lokacin da biyu muka samu wannan dama a taraba sai na ita wannan ofis da aka bamu muna karatun uku din nan da mm. kuma a matsayin muna aiki tare da ɗan uwanmu wanda Allah ya yi maruwa da masu amma masu lafiya muna kusanta a tafiyar da ake din nan wanda duk da gurgudu duk mutane sun fara yabo sun fara cewa lallai inda ake mun samu wannan wannan damar da ci gaban ya wuce haka haka a siyasance mm. yawa to saboda haka ana so tabbatar maka kamar yadda kake tambayar nan duk wani dama da ka sani mm. in dai na kasa zai iya samu zai iya iya kai sannan kuma a fitar da ake nan har a waye da yau mutane masu lafiya su zasu ne na kasa nan zai ilimi siyasa mm. dalili kuma shi ne ganin in kana neman mutumin da yadda dama shi idan ka dube shi mutane suna ganin cewa lallai larura eh. da yake da shi kamar hmm. ya shafi dukkan al'amuran na rayuwarsa hmm. amma shi kuma kokarin shi ne ya zai yi bajinta hmm. don a ga cewa ne shi ina shi ma idan ya samu dama zai iya ba zai gaza ba a kajiyar da ake yin nan yana nema mu wani samu wannan dama din a siyasance mu wayi gari yau a ce membobin haka a sandini majalisar jihohi akwai na karatu a ciki babban ma rigima shi ne mu samu shiga a national assembly wanda dalili shi ne akwai hmm. wata doka da ya kasance a Najeriya inda a ce a yanzu a tafiyan da ake yi a Najeriya hmm. akwai makaho a mashi sani akwai guragu a mashi sani wannan doka da yake tafiya a Najeriya da da makasa da mara musamman abin eh, damuwa a kansa ba har yanzu domin a Najeriya ne ya kasance Najeriya fa ne a karkashin United States kuma da hmm. dokoki na Majalisar Ɗinkin Duniya amma bisa samun ingancin waɗanda za su iya su gudanar da tafiyar da haƙƙin samu haƙƙin na ƙasa a majalisar dokoki wadda har yanzu da ake tafiya na Najeriya ba ta da wannan doka ne hmm. duk da kasa duk da kasa cikin majalisar Najeriya yanzu ya tafiya a karar da ba da doka da zai iya kare shi sosai to da za ka tabbatar maka mu na kasu da muka samu wannan dama za mu iya kokari da ku kuma yan jaridu ka kuke hmm. tallata wa duniya mu tabbatar cewa mun wayarwa mutane da kan akan kan menene ma na kasan matan ba Eh. yanzu wani ma bai samu mana kasa ba domin idan ya ganka na kasa zan ga kamar karka ina kamar iyayenka wani ruwa suke da shi ko kuma wani matsala suke da ubangiji Allah ya rike da wannan hmm. oh, damar amma kuma ah, mu a ah, wani rubuce a ah, rubuce rubuce mu da muke tabbatarwa duk ɗan adam raye ne ya inci ka ɗinki tsakanin na kasa ba na kasa nan kuma zai iya samun ka a ɗakin ka a motsa hawa da sauransu a ko ina ne ba inda ba zai shafe ka ba sosai saboda kuma mutane sun dogara wai na kasa ko kuma Allah hana ka kafa ko kuma Allah hana ka ido a wannan ba shine ba na kasa ba na hmm. kasa tana nufin cewa wani halitta ne wanda ubangiji ne wanda ya hana ka a ciki hmm. ya ce ka da wannan dama din hmm. misali shine zan iya baka misali yanzu ga wannan hawan jini kana jin lafiya ne kuma na kasa ne na kasa ce tunda ba lafiya na kasa ne suma ka gane ko ko da ko ciwon siga idan maka wannan fiye da da ake tsammani mm. yawa ka da haka mu a kowane lokaci da kuka da muke da shi mm. a idan gwamnati da kuma yan siyasa ce za su fahimce mu mm. ku ringa kuma babu dama sannan ku ringa encourage ma sai da zan faɗi shi da eh su dinga karfafa muku gwiwa karfafa muku gwiwa su dinga karfafa su dinga karfafa mana gwiwa domin kar a ringa yi sa wai komai a cewa tausayi ne ba hmm. domin idan kana tausaya mana kara kara kashe shi ne amma idan kana karfafa shi to zai kai da inda ba ka tsammani yawa wannan mukamin naka yanzu da ka samu ta yaya za ka ba wa yan uwanka hmm. gudunmawa akwai hanyoyi da da zan iya ba yan uwana gudunmawa hmm. misali shi ne idan nake zan dogara gwamnati mafi yawanci da zan ba su gajiya ba ni abin da zan iya amfani da shi don amfani da wannan dama kamar wannan ofishi da na samu ya dama buɗi ne hmm. da dukkan ƙofofi da muke tsammani da zan iya kawo ci gaba a gare su hmm. misali da zan iya baka misali hmm. akwai kungiyoyi masu ƙarfi wanda suke tafiya da harkar da kasashe yadda mutane da sun su ba misali zan iya baka misali kamar da su yawan biki irin su e irin su eh, su gulo Najeriya wanda kamfanin na irin sadarwa na wani da sauransu akwai tallafi musamman da fitarwa akan nakasassu hmm. to na hanyoyin za mu bi mu tabbatar cewa lallai mun kawo inganci da kuma ci gaba da abin nakasassu domin hmm. idan wasu kungiyoyin sun zo ba sa yi da da rai hmm. abin ya shafi gwamnati alhamdulillah tun da dai yanzu mun zo mun samu wannan dama in kuma gwamnati muna cikin ta za mu amfana da wannan dama in tabbatar cewa ne duk wani taimako da zai iya zuwa Yalo a waje ko kuma cikin gida mu kuma mun kawo shi a wannan ganan mu ingancin rayuwa da kyau. Duka duka a nan shirin yau ya kammala sai in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu dasa daga inda ya tsaya wannan hira. A madadin shi Sadiq Jilogo mai bawa gwamnan jihar Taraba shawara ta musamman game da harkar nakasassu. Julie Leathers Gresham ita ce wadda take hada mana sauti kamar yadda yake zuwa muku. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To madalla a gaida Usman Ahmad Kabara yanzu kuma ga sharhin jaridun eh, kasar Ghana. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da jaridar Ghanaian Times wadda babban labarinta shine an harbe sojoji uku da ɗan sanda ɗaya. Jaridar ta ce majalisar na tsaron jihar Ashanti ana sa ran da za ta yi wani taro domin duba maganar harbin sojoji ɗin da 'yan sanda da an kai waɗanda suna a cikin rukunin 'yan aiki da cikawa da aka tura domin su fidda makiyayan daga cikin gunduman wato asanti a cimin da ke a cikin jihar Ashanti. Har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times. 'Yan tsagera a Tamale sun farwa 'yan sanda sun ka kuma lalata motoci. Jaridar ta ce mazauna yankin uh, Bulahugu da ke cikin uh, garin Tamale da ke can jihar arewacin ƙasar na a ranar Litinin sun farwa 'yan sanda suka kuma lalata motocin aikinsu wannan ya faru ne yayin da 'yan sandan sun ka tafi can unguwar domin ceto wata mace da matasa ke musguna mawa da zargin cewar mai ce. sai kuma babban jarida ta ƙasar ghana wadda babban labarinta shine za a soma shari'an manya na hukumar sadarwa ta ƙasa waɗanda ake zargin sun jawo wa ƙasa hasaran dala miliyan hudu Jarida ta ce za a soma shari'an na babban darakta da wasu manya na hukumar sadarwa na ƙasa guda uku da kuma wani ɗan kasuwa waɗanda ake zargi da jawo wa ƙasar hasaran kuɗi kuɗi dala miliyan wato hudu a ranar sha shida ga watan janairu shekarar nan har yau dai a jaridan ta daily graphic shugaba kufuwa ya gargaɗi matasa su yi amfani da damar da gwamnati ta gabatar musu tsohon shugaban ƙasar ghana john ajekun kufuwa ya gargaɗi matasa su yi amfani da shirye-shiryen da gwamnati ke gabatarwa su samarwa kansu dukiya da arziki ta kafa kamfanonin kansu daga daily graphic sai daily guard wadda ke faɗan cewar shugaba kufuwa na jogaran yunkurin da matasa ke yi na samun aiki haka kuma sai wannan labarin na a cikin Daily Guide. 'Yan galansi masu haƙan na ma'adinai ta barauniyar anya goma sha uku an ɗaure su ɗaurin shekaru talatin da tara. Da haka muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Kuma da la'agai da Radwan Abbas yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum gidan rediyo Amerika kuna tare da Aminu ne daga tanti babba karamin hukumar Boko jihar Plateau. To game da ta'addan da aka gama wanda suka ikirari da cewa dan banga tsakanin taraba da biliyan to lallai muna kira da shugabannin Najeriya su yi kokari a bincike waɗannan mutane don an saba mana irin wannan abubuwa sai a dinga ta horar da ta'adda daga ba a zana fama da su suna ta jawo ma mutane bala'i iri iri da fata dai Allah ubangiji ya sa a ta waɗannan mutane a gano wani iri mutane ne dai a gurfanar da su a gaban kuliya. Assalamu alaikum da farko na Aminu Bishayi da garin garbace da kuma kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Hakika waɗannan mutane da aka kama iyakan Taraba da Benue kuma suka ce su filiyan JTF ne abin mamaki ne a ce filiyan JTF rike da makaman AK-47 shaƙe da makamai da alfarusai da suke nufi da wannan hakika wannan ya kamata mahukunta su yi bincike mai zurfi su gano ko su tsuwa ne kuma daga ina suke samun waɗannan bindigogi a kuma gano shugabannin su da ma waɗanda suka asasa su domin babu abin da suka tanada waɗannan inda da neman tsare zaune kuma Dalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki alkalin nan na jihar California wanda ya toshe yunkurin gwamnati na dakatar da shirin nan na kare dabban bakin haure daga kura waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba tun suna 'yan yara. a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya ce ga dukkanin alamu da ƙyar zai gana da babban mai binciken nan na musamman robert mueller da ke bin diddigin zargin da ake na cewa kwamitin yakin neman zaben shi trump ɗin na da wata alaƙa da cibiyoyin gwamnatin ƙasar rasha a wani salo na ba sabon ba rundunar sojin ƙasar myanmar ta ce sojojinta ne suka kashe wasu 'yan rohingya goma da aka samu gawarwakinsu makar cikin wani kabari guda ofishin yada labarai na ma'aikatar tsaro ta myanmar ta fitar da wani bayani jiya laraba inda ya ce sojoji suka kashe wasu da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne waɗanda aka samu gawarwakinsu to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryen namu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da solomon abu da ya shirya ya kuma bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan hantsin mr jimmy cook baba ya kuma ke sallama da ku sai an jima salamu alaikum